Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. Sai kuma tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za a iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum barkanmu da wannan yammaci. yau litinin 16 ga watan satumba shekarar 2019 yusuf aliyu haranda ne tare da abokiyar aiki na aisha mu'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan safiya tamu yammaci naku amma kamun mu tsunduma cikin shirin bari malama aisha ki bamu kani labarai To shugaban Amurka ya ce a shirye Amurka take ta kai martani kan duk mai kaiwa rijiyar man Saudi Arabia hari. Haka kuma kungiyar eh, Boko Haram ta kai hari a kasar Kamaru. Sai kuma 'yan kasan Tunisia sun tafi sun kada ƙuri'arsu domin zaben shugaban ƙasa. To kanin labaran kenan idan aka zauna za a ji cikakkun labarai. daga bisani kuma za ku ji kai za ku ji irin shirye-shirye da ake yi waɗanda waɗansu suka yi kiraye-kiraye a wani taro da aka kammala a ƙarshen mako na ƙungiyar ecowas ko kuma yawo da aka gudanar a birnin wagadugu da ke ƙasar burkina faso an samu yar tangarda amma kuma yanzu sai a dan gafarce mu ga kuma kanin labaran amma kuma ko kuma yanzu bari mu tsanduma cikin labarai shugaban amurka donald trump ya ce a shirye amurka take ta mai da martani kan mummunar hari da ake kaiwa wata rijiyar man saudi arabia kuma mafi girma mai taimakawa samun daidaiton man da ake bukata a duniya ya ce muna da dalilin da za su iya tabbatar muna sanin mai wannan aika-aikan trump ya rubuta a shafinsa na twitter a jiha jiya lahadi tun farko dai sakataren gwamnati mike pompeo ya rubuta a shafinsa na twitter cewa iran ta kai farmaki tushen mai na duniya ya yi watsi da daukar alhakin kai farmakin da masu ta da kayar baya na huti da ke yamen suka yi wanda suka ce sun yi amfani ne da jirgi da baya amfani da matuki wajen kai wannan harin iran ta musanta wannan zargin da ta ce zuki ta malle ne a jiya lahadi ne tunisia suka kada ƙuri'unsu don zaɓar sabon shugaban ƙasa cikin 'yan takara kusan dozin biyu da suka tsaya neman zaɓe inda alƙalima da ba a tabbatar ba suke nuni da cewa wasu 'yan takara biyu daga waje ne ke kan gaba a zaɓen sama da mutane miliyan bakwai ne suka cancanci kada kuri'a a wata dama da kasar arewacin afirka ta samu a karo na biyu da gudanar da zaben shugaban kasa tsabtatacce shekara takwas bayan juyin juya halin da aka yi a kasar mutane sun yi tururuwa zuwa wata makarantar firamare inda suka bi layi a bayan hotuna masu dauke da bayanai kan yadda za su kada kur'ansu daga ciki har da wani matashi dan shekaru goma sha tara da haihuwa mai karatu a makarantar gaba da sakandare mai suna yomne elbenna wanda ke cike da farin cikin kada kuri'arsa ta farko mutane suna neman zaɓar sabbin hannu wanda ba su da alaƙa da siyasa sakamakon matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da ƙaruwar rashin aikin yi sai dai wasu 'yan tunisiya sun yi zaman su a gida cike da rashin jin daɗin yadda al'amura ke tafiya a ƙasar da kuma kokwanton cewa wani daga cikin 'yan takarar za su kawo sauyi akan al'amura. Masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Akalla dakarun sojan kamaru shida ne aka ba da rahoton mutuwarsu bayan da suka yi ta ba ta kashi da 'yan kungiyar Boko Haram a kasar Afirka ta tsakiyan da ke kan iyaka da Najeriya. gidajen jaridu na cikin gidan kasar sun bayyana cewa sojoji shida ne aka kashe kuma tara sun yi rauni a wani harin da aka kai wa sojojin da ke kan iyakokin kamaru wanda suka fara tun ranar juma'a zuwa safiyar jiya lahadi maharan sun kuma yi awon gaba da makamai da harsashe masu ɗimbin yawa hukumomin sojan wato hukumomin sojin ƙasan sun tabbatar da wannan harin da aka kai amma ba su tabbatar da sojoji nawa aka kashe ba bayanan rahoton wato ya bayyana cewa su ma maharan sun ji jiki an kai wannan farmaki ne bayan da janar rene claudi meka babban hafsan sojojin kamaru ya kai wata ziyara iyakan arewacin jihar afirka ta tsakiyar mai makwabtaka da najeriya inda ya ce dakarunsa sun fatattaki 'yan kungiyar boko haram har karfinsu ya ragu inda ba za su iya haɗe hancinsu har su kai wani farmaki kan barikokin soja ba. bayan wannan harin da aka kai meka ya ce sun ɗau matakan kariya na tsaro don kare al'ummar ƙasa ya ce an sake aika wasu dakaru a cikin makonni biyun da suka shige an samu rahoto kan hare-hare akan matafiya da 'yan karkara maharan sun kwace kudaden mutane tare da abincinsu inda suka yi garkuwa da shida daga cikin mutanen don neman kuɗin fansa har yanzu dai ba a san inda suke ba wato dauda saidu masani ne a farnin sasantawa da ke koyarwa a jami'ar njamena da ke chadi ya ce rashin tsaro dai sai daɗa karuwa yake yi a yankunan da suka fama da harin boko haram sakamakon matasa da suka shiga kungiyar don lagwadar da aka kwadaita musu amma suka fice da suka fahimci duk labarin kanzan kurege ne kuma ba su da aikin yi ya ce ya zama wajibi jihohi da matsalar boko haram ta shafa su tashi tsaye don samar da wata wato samarwa matasa aikin yi ya ce dubban matasa ne suka shiga wannan kungiyar ta boko haram kuma ina ji lokaci yayi da gwamnatoci za su yi tunanin yadda za su shawo kan wannan matsalar. A yau Litinin ne mambobin kungiyar gamayyar ma'aikatan kirar motoci da ake kira United Auto suka fara wani yajin aiki don bijirewa kamfanin General Motors yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma matsaya akan wani sabon kwantiragi. Ana sa rai cewa za a ci gaba da tattaunawar ranar litini ne, amma duk inda ake kirar motoci da kayakin motoci a jihohi tara. za su tafi yajin aiki wanda zai jefa kusan mutane dubu hamsin cikin rashin aiki mataimakin shugaban kungiyar terry dykes ya ce babu yadda za su yi ne ya tilasta musu tafiya yajin aikin a matsayin matakin ƙarshe kungiyar tana so a wato tana so wa 'yan kungiyarta albashi mai tsoka su samu inshorar lafiya mai inganci da kuma samun kaso na ribar da kamfanonin suke samu general motors ya ce ya yi wa ma'aikatan ƙarin albashi inshorar lafiya da kuma raba riba tsakaninsu baya ga wasu basu hannayen jari na biliyoyin daloli wanda zai kai ga ƙara musu aiki ne tun shekara ta 2007 ne ga mayar kungiyar ma'aikatan kamfanonin masu kirar suka yi yajin aiki kafin wannan a gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotannin namu. saurare yanzu kuma sai duniyar rahotannin namu inda za ku ji a ƙarshen makon nan ne da ya gabata ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas ko kuma sai da yawo ta kammala wani taro da zimmar samar da wata gidauniya don yakar ayyukan ta'addanci da ake addaban ƙasashen wakilin muryar amurka sulemu muni barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Taron na birnin Wagadugu da ke matsayin na gaugawa ya mai da hankali ne wajen neman hanyoyin magance matsalolin ta'addanci a yankin Sahel. Lamarin da ya sa shugabannin kungiyar sai yawo yanke shawarar har hada kudaden tunkarar wannan kalubale kamar yadda suka bayyana a sanarwar karshen taro. Decidons de contribuer financièrement et de manière urgente ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar kalla hankurau na cewa kasashen ecowas sun yanke shawarar tattara biliyan daya na dalar amurka domin murkushe ta'addancin da ya addabi yankin sahel mafari kenan aka buƙaci haɗin kan kasashen chadi da mauritania a wannan sabuwar tafiya a ƙarƙashin tsarin fasalin ayyukan da ƙungiyar ta ƙudurta daga 2020 zuwa 2024 da dai masu sharhi akan al'amuran tsaro irin su kakatu dagwani na ƙungiyar alternative espacitoyen suka fara bayyana ra'ayinsu a kan wannan kuduri. Cikin jawaban da suka yi sun ce <clears throat> kusan hari dubu biyu aka kai a kusa kasashe na ECOWAS. Wajen mutane dubu goma sha daya sun rasa rayukansu. Mutane miliyon da yawa sun bar gidajensu wanda sun taho kashina suna kan titi da wannan. To shi yasa eh, shugabanni na kasashen ECOWAS suka dauko niyya cewa da za su sa kowane kasa zai sa hannu a aljihun shi ya fuddo kudi tun da bayuwa a tsaronmu wasu mutane daban ne za su ba mu kudade mu yi aikin shi to eh, muna fatan dai eh, za su yi kokari su yi ko da yake wannan abin mun gani ko na je sahel kudaden kasashen mu ba samu fuddowa shi ba halin da ake ciki a yau a kasar libya wani abu ne da shugabannin kasashen afirka mambobin sai da yawo suka ce yana mayar da hannun agogo baya a yunkurin da aka sa gaba wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin sahel demandons au conseil de sécurité des nations unies muna kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gaggauta daukar matakan kashe wutar rikicin da ke kara ruruwa a kasar libya domin ita ce mafarin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki a nan shi ma kakatu dagwani na da irin wannan ra'ayi. Dole ne shugabanninmu na Afirka na ECOWAS gaba daya su tashi a baki guda su ce kawai tura yanda kuka je kuka wargazo kasan Libya yanzu kun ja muna masala ku je ku maido lahiya. Musanyar bayanai ba tare da wata jikara ba a tsakanin kasashen ECOWAS da zurfafa nazarin hanyoyin kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yammacin afirka tare da batun asusun farfado da yankunan da rikicin ta'addanci ya shafa na daga cikin shawarwarin da taron na wagadugu ya tsayar a watan disambar da ke tafa ne shugabannin ƙasashen na yammacin afirka za su haɗu a abuja domin saka hannu a kan takardun zartar da wannan ƙuduri na har hada hancin biliyan ɗaya na dalar amurka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Mm, To a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Daga taron na kasashen Afirka sai na muryar Amurka wanda ke gudana yanzu haka a birnin tarayya Abuja. Taron dai ya mai da hankali ne ga sauran gidajen jaridu abokan shi da ke kasashen na Afirka. Hassan Maina Kaina ya haɗa muna wannan rahoton. Um, we're hoping that they get to network to learn each other to hopefully share, share stories. Catherine Peterson kenan wata darakta a muryar Amurka ke jawabi yayin bude wani babban taron kasa da kasa da muryar Amurka ta bude yau a nan Abuja da wasu tasoshi abokan hulɗarta na kasashen Afirka ta yamma inda take jaddada muhimmancin alakar aiki tare da ke tsakanin bangarorin biyu. Tana mai cewa VOA din za ta kuma horas da 'yan jaridu abokan hulɗarta wanda kwararru ne za su jagoranta. Manajin edita na sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi ƙarin haske kan makasudin wannan taro. Ai makasudodin na shiwa su makar guwa mana Hassan suna da yawa. Babban makasudin farko kamar yadda kasin mun gayyato mutane da suke da tasiri kuke suke gudanar da gidajen rediyo da talabijin a kasashe biyar na Afirka. Suka da Najeriya, Nijar, Ghana, Kemaru, Togo, domin su zo nan um, mu yi cuɗanya cuɗanya mu ta farko wato da farko shine mu wannan zumuncin da dama akwai shi mu kana karfafa shi abu na biyu shine mu yi musayar shirye-shirye da dama muke wasu su suke dauka mu karfafa musu gwiwa na su gaba da dauka wannan shirye-shiryen namu na hudu su ma in suna da wasu shawarwari ko wasu tunani game da shirye-shiryen da muke gabatarwa muna so mu je su idan akwai wuraren da ya kamata a gyara a gyara. Daga bisani na ji ta bakin wasu mahalarta wannan taro daga kasashen Afirka ta yamma. Sunana Abdulkader Muhammad Idi daga birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Ni ne mataimakin kamadu shugaban gidan rediyo amfani da talabijin wanda ake cema Alhaji Girma Bukar. Za ni iya cewa sai a karfafa hulɗa tsakanin gidajen rediyo da rediyo ta murya Amurka. Ya kamata duk wani shirye-shirye da ke da koi a bi shi shi ma a gani menene cikin zamanin ga ake da bukata sunana yusuf abdulganiyu amma an fi sani na da alhaji shola dan yarbawa kuma ina gane ne zuriya fm wannan taro da muka zo a nan abuja na voa e, taro ne da nake ganin cewa zai kara danko na hurda tsakanin masu kafafai na yada labarai ko kuwa 'yan jarida domin za ka ga mutumin ghana ya ga mutumin najeriya ko mutumin niger ko mutumin senegal wurin za a kafa wata hurda da in ya dace ma ina neman wani abu a Nijar ba lalle sai na tura 'yan aiki a Nijar ba an dai nuna wani dan kwarya kwarya majigi da ke nuni cikin nishadi dangane da shirye-shiryen na muryar amurka A duk lokacin da al'ummar kasashen Afirka suka yi zaɓe, muryar Amurka tana wurin don kawo bayanai game da bukatun mutane na samun kyakkyawar rayuwa mai inganci. Hassan mai na kai kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. kai da mai gida Hassan Maina kaina. Tun bayan rufe iyakokin shige da ficen Najeriya da hukumar hana fasakwari ta kwastam ta yi, jama'a da dama na koke-koke cewar hakan ya haddasa tsadar kayan abinci da sauran abubuwan masarufi. Hukumar dai ta ce wannan ɗaukan mataki ya zama dole a daidai wannan lokaci a wannan yanayi da ake ciki. Mai magana da yawun hukumar Mr. Joseph Atta ya yi mana ƙarin bayanin hukumar da matakin da hukumar ta ɗauka. Kudin shiga asusu. Kayan ya zo ba ta ba samu revenue a gidan custom da ya kai 1 trillion ba. Amma yanzu ko kowace shekara sai fiye da trillion trillion muke samu. In ka lura wajen kame-kamen kaya da zai cutar da kasanmu da mutanenmu. Misali a ce bindigogi a 2017 mun kama pump action rifle dubu biyu da dari shida da saba'in da da ban mai maganin su a halshashi halshashi da aka kama a wurare da yawa ba kenan ta farnin kwayoyi 2018 mun kama fiye da kontanoni kontanoni hamsin kuma wata da ta wuce custom ta hada gwiwa da ma'aikatar nafdac yanzu ana kone magunguna wanda kimanin kudinsu ya fi biliyon goma sha hudu To kana maganar akan ah, abin da ya shafi kuɗin shiga da ƙasa take samu baya ga masu sharhi ko kuma masu duba tattalin arzikin ƙasa suna ganin cewar Najeriya tana rasa biliyoyin kuɗi a sanadiyar kulle waɗannan hanyoyi da ake cewa bodoji da ake shigowa ta hanya wanda aka sari tun daga shigowar gwamnatin nan tashi ya ainihin dakatar da shigowa da abubuwa da ake yi ta bodoji ya sai ta bakin ruwa wanda ake ganin wannan ya sa tattalin arzikin da ya kamata a ce najeriya tana da shi ya koma ga kasashe irin su nijar da su benin saboda ana yin wannan abu da ake cewa na shigo da kayayyaki ta hanyar da basu dace ba to ai baka sani ba yanzu ne ma najeriya ta fi samun kudi fiye da da misali shigarwa motoci kasan bododin najeriya mafi yawan layukan bododin najeriya ba su da wani igantattar eh, tsoro wasu wurare mutane kawai za su iya shiga masu jeep ko kuma masu hilux ana iya shigo wasu wurare wasu hanyoyi ma wanda gwamnati bata san da zoman su ba ana iya amfani da su a shigar da wayannan abubuwa ba ma batun rashin haraji wanda za karba kan irin wayannan motoci ba wa ya san abin da yake cikin wayannan motoci shi yasa ita gwamnati ta ce ya kamata a dakatar da shigar da motoci ta hanyar boda a shigar da su ta hanyar teku inda ana da kayaki da za a tantance kuma a tabbatar a cikin motocin nan ba abin da zai cutar da kasanmu kuma a tabbatar an karba haraji wanda ita kasanmu tana bukatanta yanzu haraji ya fi mana da shinkafa kuma da aka hana kwanakin baya dai manomin mu su samu kasuwa washin kasa kamar irin tamu Najeriya wanda Allah ya albarkace mu da mutane da kasa da kuma ga inda za a noma a ce har yanzu mu je wata kasa mu shiga da shinkafa shinkafa da musan yaya yake ba wayannan shinkafa fa da ake shigar da su wasu masa sun zauna shekaru da shekaru sai a hada a zo a canja musu bag a shigar mana da su shinkafa ne wanda zai zama ma illa ga mutanen mu so in muna saya shinkafan namu wanda manomin za su samu kudi matasa su samu aiki kuma arzikin kasa ta bukasa. Sai lafiya To Allah ya kyauta Allah ka ƙarshen wannan matsala yanzu kuma ga mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa ta musamman da muka yi da shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya. Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro wanda ya ƙarin haske akan ayyuka da ya mai da hankali a kansu tun bayan sake ɗarewa kan karagar shugabancin hukumar a farkon wannan shekarar. abu mai matukar muhimmanci a nan shine al'ummar najeriya sai su kasa kunnuwa don jin irin gara basar da hukumar tatfon ke tare da shi na dawa watan daya ran 21 ga watan daya a wannan shekara shine fa sai ga abubuwan da ni na sani dama na shimfiɗa domin gyara yanayin makarantun gaba da secondary a takaice wato tashar institution da muke kira bisa ga kuma dokar mu dama ya shafi jami'oyi da polytechnics da kuma college of education a wadannan waɗannan kategori guda uku ta gwamnati ko gwamnatin tarayya ne ko ta jihohi su ne dama muke da ikon mu ba su kudaden da gwamnati ta riga ta tsara Uh, wato da biyu bisa dari 2% na uh, haraji da ake yi na kamfanoni wanda suke samun riba a ayyukansu to a takaice dama a can mun san abin da kenan to mun shimfida abubuwa ni da na zo lokacin ma dai na fara da shimfida abubuwa a cikinsu ko akwai uh, kokarin cewa mu inganta aikin bincike musamman a jami'oi domin in ana maganan karatu to akan lura a duba wanne ta wani fuska za a gane ana cin gaba ko ba a cin gaba to in mutum ya yi bincike kuma ya gano eh, yanayin ah, jami'o'i da karfinsu da rashin karfinsu nan ne ake nuna in ka ga inda jami'o'i suke da karfi so da yawa za ka samu harkan ma ta kasuwanci da sauran abubuwa su ma suna da karfi to wannan abin ya dame muka ce to mu waiwaya wajen bincike me za mu iya yi to akwai abin da ake kira turanci r&d research and development da hausa zan ce to bincike da gudanarwa kenan watakila r&d to sai na lura cewa ya kamata mu dubi wannan wurin dalili sau da yawa aka, aka lura cewa jami'o'inmu sun fi sa karfi ga koyo ba su bincike yadda ya kamata ba sa karfi ga bincike ba to wannan kuma sai na lura cewa babban kuskure ne a lokacin har muka kikiro department a nan tetfan ma ta r&d din domin a tabbata cewa an kara inganta hanyar bincike shine zai nuna karfin jami'oi to mu yi nisa akan wannan an kafa abin nan muna kokari kenan sa musu kuɗi sai ya kasance aka janye ni daga wannan mukami amma allah ya sa na dawo ina dawowa kuwa ina tabbatar muku da cewa a cikin wata bakwai din mun kara nisa mun kara nisa dalili yanzu misali muna zuwa sai ga shugaban kasa ma ya taimaka mana ya kara abin da ba taba yi ba biliyon biyar a lokaci daya da ai fari an ajiye biliyon uku ne na bincike akwai kashi biyu dama akwai na wanda muke yi a cikin makaranti akwai wanda kuma mutat fund muke da kwamiti muna kiran shi national research fund su suke duba abubuwan da ya shafi bincike muna da kwamiti su za su buga jarida duk wanda ke da shiri ya yi wani bincike ya rubuto muna da ka'ida in ka cika takwa akwai ana iya ba da mutum miliyan har hamsin a lokaci daya to an yi nisa amma dama tun can da aka fara ta kusan shekara bakwai takwas kenan biliyan uku aka bayar an zo an kara biliyan daya amma a lokaci daya a samo biliyan biyar ba taba yi ba so kaga nan ma shi ya kara nuna cewa shugaban kasa ma ya ji dadin cewa mun fara sa fifiko ga bincike to na tabbatar ma cewa yau ka zaga da jami'o'i da polytechnic da college of education sun ji daɗin wannan abun ainu wani abin da kuma muka yanzu ma muna kokari akwai kwamiti da muka shirya na kara ba da karfi ga wannan bangare na bincike to ba ta bincike kadai ba yanzu misali da na dawo wani abin da mun daɗe muna yi shine taimakawa ma malamai na jami'o'i polytechnic college ke je karatu a wasu jami'o'i a kasar nan amma mafi yawa ma a waje musamman ta digiri ta uku wato doctorate degree phd da muke kira a nan da na dawo sai na samu cewa akwai matsaloli ainu da yawansu da aka, aka ba su kuɗi su je kasan waje suka shiga matsaloli to da na dawo kwa muna jin koke-koke muka ce gara mu yi wani abu to yau ina so alhamdulillah zan iya tabbatar ma da cewa a cikin wata bakwai din na mu yi nasara ainun da muna da dalibai sun fi dubu daya kusan ma dubu biyu to a yanzu ina tabbatar da cewa mu wuce rabi wanda mun warware matsalolinsu to kaga wannan ma jama'a sun an lura cewa ya taimaka ainun ga nuna cewa muna cin gaba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin sauka kenan a shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar ta musamman. Yanzu a madadin Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro, shugaban hukumar Tatfan da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. A maza da mata don mu zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman. To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da shida yanzu kuma ga shirin mu na gaba sakonninku da kuke aiko mana. mu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ya ce harharen jirage marasa matuki da 'yan tawayen haufi na kasar Yemen ke kirarin kaiwa cibiyoyin sarrafa man fetur na kasar Saudiya wani abin damuwa ne. a gefe ɗaya hakan ya nuna cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a harharen da kasar saudiya ke jagorantar kaiwa 'yan ƙungiyar ta haufi a yemen dama 'yan magana suna cewa idan za ka gina ramin mugunta to gina shi gajere da fatan sauran kasashen da ke cikin wannan lugudan wuta za su shiga taitayin su. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Tabbas hari kan rijiyoyin man Saudiya ba alheri ba ne ga kasuwancin ɗanyen mai a duniya. Bayan barazanar samun ƙarancin mai akwai yuyuwar samun baraka tsakanin kasashen saudiya da iran da kuma amurka kenan komai na iya faruwa in dai babu wanda ya karbi baki wajen kaddamar da wannan harin da fatan allah ya kare to amin sai kuma sakon da ya fito daga alhaji abbas baffa ciledi ya ce fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen hausa a yau ina son ku bani daman yabawa gwamnatin jihar bauchi karkashin jagorancin sanato bala muhammad abdulkadir kaurin bauchi bisa kaddamar da alluran rigakafin cutar shawara da feshin tsuntsu wanda suka lalata amfanin gona hakika ina jinjina maka bisa wannan namijin kokari da kai da fatan al'ummar jihar bauchi za su ba da haɗin kai domin domin ganin shirin ya tafi yadda ake bukata. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku da ra'ayoyinku. Mun gode mu huta lafiya. To a gaida binta yaro da wasiƙun masu saurare yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya ce a shirye amurka take ta mai da martani kan mummunar hari da ake kaiwa wata rijiyar man a saudi arabia kuma mafi girma mai taimakawa samun daidaiton man fetur da ake bukata a duniya a jiya lahadi ne tunisia suka kada ƙuri'unsu don zaben sabon shugaban ƙasa cikin 'yan takara kusan dozin biyu da suka tsaya neman zaɓe inda alkalima da ba a tabbatar ba ke nuni da cewa wasu 'yan takara biyu daga waje ne ke kan gaba a zaben. masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shiri. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin Aisha ma'azu da kuma wanda ya hada ya kuma ba da umarni Hailu Haile sai a injiniyan namu na yanzu Mr. Alfredo Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ci gaba da zama bakin rediyon ku ga shirin yau da gobe.